addinin musulunci addini ne fa na ci gaba na wayewa addini ne wanda ya kambama bakinsa cewa tun daga farkon duniya har ƙarshe duk abin da ya zo zai iya masa tibiyanan ƙur'ani da kulle shi yana bayani akan komai to kuma sai za zo kawai a ta'akura mutane kawai yadda da akwai wani da za a yi taro eh, wani ne ka wai wai tukuna wai wai saboda abin da yasa eh, zama cewa a rika yin auren musulunci eh, kamar yanzu nan dodon aure da muke daurawa a nan din auren kafirci don saboda yana yana da dama akan su yara a wani to wai saboda ka ba su don saboda su masa su masa auren musulunci waye ce ma auren wannan auren da muke waye ce musulunci ne to al'ada ce ta ta ta larabawa musulunci ya adabtin ɗinsa kawai shi ke <laughs> ba abin da ya rage ciniki da muke sayar da sarwa duk wannan babi ba babu shi dama can akwai shi musulunci ne kawai ya ɗan yi masa kwaskwari ma kawai ya masa editing shi ke nan aiki addini musulunci addini ne na ko'ina na kowa da kowa ba addinin larabawa ba ne ballatana a ce addinin kowa da kowa ne saboda haka an takure musu ya kamata da Allah da mutane ku toshe kunnen ku da Allah ku ci gaba gaba gadi da neman bukatar ku wajen Allah subhanahu wataala da neman arzikin ku idan Allah ta'ala ya sama wata ilhama ka fito da da wani ilhama kawai wata fasaha kawai ka amfanar da da jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'o'i sun yawa a zamaninsa tunda mutanen jahiliya kowa akwai irin rukiyarsa kowa akwai irin addu'arsa wani yana yin maganin ciwon kai wani yana yin ah, maganin kurai wani nimla wani wane ne shi ke kai duk gaba ɗaya ma duk ku tattaro addu'o'i ku zo kowa ya zo da addu'arsa suka zo ya duba ya ce shi kenan duk wanda ya ga zai iya amfani da uwansa kawai ije ya abin da kawai ba a so a yi addu'a ta zama cewa akwai shirka a ciki mutukar babu wani lafazi na shirka shi nan ku je ku yi abin da ku ga dama duk ismin a azam da kake wanda ya muhimmancin za ka samu cewa wani ne kawai ya ya ku ya kirkiro addu'a kawai sannan annabi ya ce ai wannan ismin a azam Eh. an ba annabin ne faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faɗa shi ne kawai hmm? amma yi jirgin murɗarra mutum da ɗan fashi ya zo zai kashe shi ga gawa nan daman barkatai dai a ko'ina ya ya ɗaga hannun ma'irsa me zai ci <laughs> da kama wannan ya kama wannan kakwai da shaidi daidai ne ka kawai sai A amma yi gulma iza da af ya ka shi su can sai ga wani jarumi akan doki ya zo bai wata wata ba kawai sai ya kille wannan dan fashin kawai kai zai juya shi dan Allah bawan Allah waye kai kuma wannan saboda shi ai ni ne bawan mujibul mudarra saboda haka duk wanda ya karanta wannan aya ni kuma zan zo in taimaka masa wannan shine aikin da Allah ta'ala ya faɗa san ka faɗa ka fara faɗa sannan ai ina ma can a saman ba kana kammalawa Ina saman ɗin shi ne ka gana na na Allah ne ice da shi in ka shiga cikin kunci ka ka ka ka ka ce mutar a zamanin annabi an samu wani ingantaccen hadisi da ba ingantaccen hadisi ba da yawa ingantaccen shi ne da ifi ifin shi ne ingantaccen Allahu a'lam wannan dai ya kamata mu wannan kawai karkar wani abu ya yi a abin Ita ka ikayyade ka abin nake so kenan ka gani wani abu aka ce wani akwai hadisi na ibn hanbal wanda hatta wannan da kanzul umman ne da kuma shi ibn timiya littafin majamul fatawa ga su ana in kana so ka dauko na sha shida Allah ta yana cewa yana cewa man ja'ahu fadalun minallahi man ko man ja'ahu shay'un fi fadalun minallahi fa amala raja'a zalika al sai ya aikata wannan ruwa don ya samu wannan falalar a ɗahullahu zalika to Allah ku sai ya ba shi wannan falalar wa illam kun zalika ka zalika ko da hakan ba haka ba ko da ƙarya ne to to don Allah da andan me za a rika tattari mutane ce ba za su yi aiki ba har ma idan wani ya ga wani babban malami ya wallafa littafi wanda zai tabbatar da irin abin da muke da sai dai izo sai yi masa edit ya ita kaici idan ciccire waɗannan abubuwa duk ga sanin yanzu ake ta yi ko kuma sai wani ya zauna shi kuma ya yi ta cicciro abuwa da dabara da wai sai ya soke wancan imamun nawawi ya ce idan ka samu hadisi da ifi yana zancen falla maza ka aikata wannan ɗin don ka zama ahali na wannan falalar yustahabbu mai? ana so ba ya halatta bane kawai ana so